Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله Rediyo Hausa biyu hacci ne aka kamo a cikin shirin na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan su kuma muna dauke da shirin nan na muryan ku masu saurare sai kuma shirin nan na amsoshin tarbiyya. daga nan kuma sai shirin afirka a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan safiyar waɗannan da yarar allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurari za su kasance tare da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su shugaban kungiyar hamas ya gode wa kasar qatar kan ware dala miliyan 500 domin gyaran yankin zirin gaza ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya kira gwamnatocin azerbaijan da armenia da suka yi zuciya nesa wata kididdiga ta nuna da cewa afirka ce ke da kaso mafi karanci a hada-hadar kudade bisa tsarin musulunci idan aka kwatanta da nahiyar asiya yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke shugaban kungiyar gwagwarmayar falasinawa ta hamas ismail haniya ya gode gwamnatin kasar qatar kan ware dala miliyan 500 domin gyaran yankin zirin gaza da isra'ila ta ragargaza a cikin wani bayaninsa wanda ya fitar a daren jiya shugaban kungiyar ta hamas ismail haniya ya bayyana cewa matakin da gwamnatin kasar qatar ta dauka din na ware dala miliyan 500 domin gyaran yankin zirin gaza sakamakon barnar da gwamnatin yahudawan isra'ila ta yi wa al'ummar yankin da cewa hakan abin yabawa ne ya ci gaba da cewa matakin da katar bai takaita ga gyaran yankin zirin gaza ba domin kowa tsawon shekaru da gaza ta yi a killace kasar katar tana bayar da taimako ga al'ummar yankin ministan harkokin wajen kasar katar muhammad bin abdulrahman ali thani ya sanar a yammacin jiya cewa bisa umarnin sarkin katar an ware dala miliyan 500 domin sake gina yankin zirin gaza a cikin bayanin da ya rubuta a shafinsa na twitter ministan harkokin wajen kasar ta qatar ya bayyana cewa kasarsa za ta ci gaba da kare hakokin al'ummar palestino tare da bin dukkanin hanyoyi da suka dace na diplomasiya domin ganin an yi adalci wajen baiwa al'ummar palestino damar kafa a kasar su mai cin gishin kanta ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa matsalolin tsaro akan iyakokin azerbaijan da armenia za su iya tasiri akan kasarsa minista harkokin wajen kasar ta iran wanda yake gudanar da ziyarar aiki a birnin yerevan na kasar armenia yana shigaba gaba da ganawa da manyan jami'an gwamnatin kasar akan batutuwa da suka shafi halin da ake ciki a yankin a zantawarsa da ministan harkokin wajen kasar ta armenia ara ezeban a yammacin jiya muhammad jawaz zarif ya shaida masa cewa iran ta damu matuka dangane da zaman doya da manja da ake yi a yankin karabakh tsakanin armenia da kuma azerbaijan ya ce iran ta yi imanin cewa duk wata matsala ta tsaro tsakanin waɗannan ƙasashe biyu makwabtanta to tabbas za ta yi tasiri a cikin ƙasarta saboda haka tabbas batun tsaro da sulhu da fahimtar juna a tsakanin waɗannan ƙasashe abu ne mai matuƙar muhimmanci ga ƙasar ta iran da ma dukkanin ƙasashen yankin tun a ranar litinin ta gabata ce dai muhammad jawad zarif ya fara ziyara aiki a ƙasar azerbaijan inda ya gana da shugaban ƙasar da kuma sauran manyan jami'an gwamnatin ƙasar inda kuma a laraba ya isa kasar armenia da nufin ganin cewa sulhu a tsakanin kasashen biyu ya dore to jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran firaministan kasar burtaniya boris johnson ya bayyana nadama akan yin kalaman batunci akan addinin musulunci da yi a lokutan baya kamfanin dalancin labaran ekna ya bayar da rahoton cewa a cikin wani bayanin sa a gaban manema labarai firaministan kasar birtaniya boris johnson ya bayyana dama akan yin kalaman batunci wanda ya rika yi a lokutan baya akan addinin musulunci a cikin shekara ta 2018 boris johnson ya yi wasu kalamai na batunci da cin zarafi ga addinin musulunci da gaske har da cewa mata musulmi masu saka burka sun yi kama da akwatin saka wasiƙu kuma sun yi kama da barayi masu fashi a bankuna boris johnson ya ce ya yi waɗannan kalamai ne a lokacin yakin neman zaɓe amma yanzu ya fahimci cewa ya yi amfani da lafazi na batunci a cikin kalaman nasa wanda idan da yanzu ne da yake rike da mukamin firaministan ƙasar birtaniya ba zai taɓa yin irin waɗannan kalamai ba saboda haka ya yi nadamar hakan kuma yana bayar da haƙuri sai dai anata bangaren ƙungiyar yaƙi da aƙidar nuna wariya ta ƙasar birtaniya hope not hate ta bayyana neman uzurin da boris johnson ya yi a kan kalamansa na batunci ga addinin musulunci da cewa hakan bai wadatar ba babban daraktan kungiyar nick lewis ya bayyana cewa wannan ba magana ce ta neman uzuri ba kawai magana ce ta daukar mataki a aikace wajen kawo ƙarshen duk wani aiki na nuna wariya ko ƙin jini da ake nuna musulmi ko wani jinsi na mutane saboda aƙidar su ko addinin su a ƙasar birtaniya wata ƙididdiga ta nuna da cewa ba a samun ci gaba cikin sauri a nahiyar afirka a bangaren hada-hadar kuɗaɗe bisa tsari na addinin musulunci idan a kwatanta da nahiyar asiya a rahoton da kamfanin dalancin labaran ikna ya bayar wata ƙididdiga wadda cibiyar kula da mu'amalar kudade a bangaren musulunci suka fitar ta yi nuni da cewa ba a samun ci gaba a cikin sauri a nahiyar afirka a bangaren hada-hadar kudade bisa tsarin musulunci wanda yake tafiya karkashin bankunan musulunci bayanin ya ce mafi yawan kasashen da suka fi bayar da muhimmanci ga wannan tsari a nahiyar afirka su ne kasashen arewacin nahiyar waɗanda kuma kasashen larabawa ne da musulmi amma kuma bisa al'akari da cewa akwai kasashe masu yawan musulmi waɗanda sun fi na larabawan arewacin afirka kamar tarayyar najeriya wadda ta fi kowace ƙasa yawan musulmi a nahiyar afirka baki ɗaya amma kasan da take da shi a cikin wannan tsari bai taka kara ya karya ba bayanin ya ce akwai ƙasashe waɗanda kusan dukkanin al'ummominsu musulmi ne kamar irin su mali da senegal da chadi da makamantansu waɗanda su ma suna baya a cikin wannan tsari ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da kuma wasu daga cikin ƙasashen gabashin nahiyar asiya irin su malaysia da indonesia ne dai suka fi kaso mafi tsoka a cikin wannan tsari na hada-hadar kudade bisa tsarin musulunci wanda ake gudanarwa a ƙarƙashin bankunan musulunci da kasuwancin kayayyakin halal a ƙasashen duniya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to labaran duniyar kenan aka ji tare da abdullahi salihu usman katsina to yanzu kuma za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 matukar ba a ɗauki matakin wanzar da adalci ga al'ummar falastinu ba da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar iraki burhan saleh ya jaddada cewar gwamnatin iraki da al'ummar kasar suna kan bakansu na ganin falasɗinawa sun samu cikakken yancin kansu a jawabin da ya gabatar a zaman taron kasashen da suke mambobi ne a kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic karo na farko da aka gudanar a birnin tehran fadar mulkin jamhuriyar musulunci ta iran domin taimakon al'ummar falasɗinu a gwagwarmayar da take yi don kubuta daga mamayar yahudawan sahayuniya shugaban shugaban kasar iraki burhan sale ya jaddada cewar a yau kasashen musulmi membobi a kungiyar haɗin kan kasashen musulmi sun tari ne domin jaddada goyon bayan su ga al'ummar falastinu kuma tabbas ba za a taɓa samun wanzuwar zaman lafiya da sulhu masu ɗaurewa ba a yankin gabas ta tsakiya matukar ba a tabbatarwa al'ummar falastinu haƙoƙinta na samun cikakken 'yancin kai ba kuma gwamnatin iraki da al'ummarta suna kan bakansu na ganin al'ummar falastinu ta kai ga cikakken cikin 'yancin kai a nashi bangaren shugaban gamayyar siyasa ta fata alliance ta kasar iraki hadi al'amiri ya jaddada cewa boran falasinawa da ya kai ga bullar yaƙi tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa ya samo asali ne sakamakon matakan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da na yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida kuma wannan yaƙi yana matsayin rusa wasar da wasu ƙasashen larabawa suka gudanar ce da sunan kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila musamman mafarkin su cewa kusancin su da haramtacciyar kasar isra'ila zai rage kaifin zaluncin ta kan al'ummar falastinu a jawabinsa a zaman taron kasashen da suke mambobi ne a kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic da aka gudanar a birnin tehran fadar mulkin jamhuriyar musulunci ta iran domin taimakon al'ummar falastinu a gwagwarmayar ta da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila shugaban shugaban gamayyar siyasa ta fata alliance ta kasar iraki hadi al'amiri ya bayyana cewa muna godiya ga manyan malaman kasar iraki kan matakin da suka ɗauka na goyon bayan batun al'ummar falastinu da ya ginu akan gudanar da gwagwarmayar neman yanci da kare kai daga wuce gona da irin yahudawan sahayoniya hadi al'amiri ya kara da cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kaddamar da munanan hare-haren wuce gona da iri kan fararen hula a yankin zirin gaza amma amma wasu sun ɗauki matakin kawar da hankulan al'umma daga kan irin wannan bakin zalunci na yahudawan sahayuniya ta hanyar kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila amma wannan yaƙi na baya-bayan nan ya rusa makircin siyasar kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila tun a makon da ya gabata gamayyar siyasa ta fata alliance ta ƙasar iraki ta jaddada cikakken goyon bayanta kan gudanar da zaman taron ƙasa da ƙasa domin nuna goyon bayan baya ga al'ummar Falasɗinu a taron manema labarai da ya gudanar a ranar Asabar ɗin makon da ya gabata. Memba a kwamitin shirya zaman taron ƙasashen da suke mambobi ne a kwamitin shirya zaman taron ƙasashen da suke mambobi ne a ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC da aka buƙaci gudanarwa a birnin Tehran fadar mulkin jamhuriyar musulunci ta Iran. Mahmud Arrubai'i, memba a gamayyar siyasa ta Fata Alliance ta ƙasar Iraki ya bayyana cewa za a gudanar da zaman taron ƙasashen musulmi karo na farko domin taimakon al'ummar Falasɗinu a gwagwarmayar ta da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila yana mai bayyana cewar al'ummar falastinu mai ɗauke da ruhin jihadi da gwada jarumtaka wajen ƙalubalantar sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila masu takama da karfin soji a duniya tare da alfahari da zaluncin su da rashin damuwa da keta ka'idoji da dokokin ƙasa da ƙasa game da rashin mutunta ruhin ɗan adamtaka. Memba a gamayyar siyasa ta fata Alliance ta kasar iraki mahmud arubai ya kara da jaddada cewa gamayyar su ta fata alliance za ta ci gaba da goyon bayan gwagwarmayar falasinawa jarumai da ta ginu kan tubalin neman wanzar da adalci da girmama ruhin dan adamtaka kuma wannan mataki na jaddada goyon baya ga gwagwarmayar falasinawa ta samu gagarumin karfafawa daga jagoran addini ayatollah said ali sistani da ke jaddada wajen cin taimako da tallafawa al'ummar falasinu da gwagwarmayar su ta jarumai mahukunta tun kafin gudanar da zaman taron birnin tehran a rubai ya bayyana cewa zaman taron zai samu halartar 'yan siyasa da jami'an diflomasiyya da kungiyoyi daban-daban gami da kafafen watsa labaran duniya saboda mahimmancin zaman taron kamar yadda gamayyar siyasa ta fata alliance ta kasar iraki ta kai ziyara ofishin jakadancin falastinu da ke birnin bagadaza tare da zantawa da wakilan jagororin kungiyoyin gwagwarmayar falastinu domin jinjina musu kan gagarumar nasarar da suka samu a fafatawarsu da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a yankin tsirin gaza kuma gamayyar jam'iyyar ta fata alliance ta halarci zanga-zangar al'ummar iraki da kuma tarukan gangami na nuna goyon baya ga al'ummar falastinu a lokacin yakin boran baya-bayan nan a falastinu a dandalin yanci da ke birnin bagadaza da sauran lardunan kasar iraki kamar yadda mahmud arubai ya bayyana cewa gamayyar jam'iyyun fata alliance tana shirya gudanar da zaman tarukan karawa wa juna sani da fannin dokoki da na 'yan jaridu da kuma na taron gangamin al'umma domin jaddada goyon bayan al'ummar falastinu a sassa daban-daban na kasar iraki a cikin 'yan kwanaki masu zuwa kamar yadda a ranar juma'ar makon da ta gabata shugaban gamayyar jam'iyyun kasar iraki ta fata alliance hadi al'amiri ya buga wayar tarho ga ismail haniya shugaban ofishin bangaren siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da babban sakataren kungiyar jihadul islami ziyad nahala domin jinjina musu kan turjiya da jarumtar da suka nuna a fagen kalubalantar rundunar soji mafi karfi da ake gwadawa a yankin gabas ta tsakiya tare da tilastawa gwamnatin haramtacce haramtacciyar kasar isra'ila da take samun cikakken goyon bayan kasar amurka da kasashen yammacin turai amincewa da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta sakamakon wutar da take fuskanta daga makamai masu linzamin ƙungiyoyin gwagwarmaya daga yankin zirin gaza azantawarsa da jagororin ƙungiyoyin gwagwarmayar biyu hamas da jihadul islami hadi al'amiri ya jaddada cikakken goyon bayan su ga al'ummar falastinu da 'yancin birnin kudus da masallacin aksa da yankin zirin gaza da ƙarfafa ƙungiyoyin ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa yana mai fayyace cewar makamai masu linzamin ƙungiyoyin gwagwarmayar falasinawa sun kafa a tubalin wani sabon tarihi ga al'ummar musulmi da na larabawa. al'amari ya kara da cewa a yau al'ummar falasino ta fara kusantar alkawarin ubangiji na samun nasara akan azalimai kuma jarumta da tsayin dakar al'ummar falasino gami da sadaukarwarsu ta rusa karerayin cewa rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila runduna ce da ba a galaba kanta kamar yadda yakin baya-bayan nan ya rusa yaudarar da aka bullo da ita na neman kawar da hankulan al'ummar duniya daga kan haƙƙoƙin al'ummar falasino da sunan kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin samar wa Falasinawa haƙoƙinsu ta hanyar lumana al'amari ya jaddada cewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fahimci cewa lalle ƙungiyoyin gwagwarmayan Falasinu sun kai ƙarfin ƙalubalantar rundunar sojinta kuma makaman ƙungiyoyin gwagwarmayan Falasinawa suna daidai da makamai masu linzamin rundunar sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda makamai masu linzamin ƙungiyoyin gwagwarmayan Falasinawa za su iya ratsa dukkanin yankunan yankunan yahudawan sahayuniya 'yan mamaya saɓanin shekarun baya tun a ranar 13 ga watan afrilun da ya gabata ne rikici ya kunno kai tsakanin falasinawa da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sakamakon matakan wuce gona da iri da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka ɗauka kan dubban falasinawa da suke gudanar da ibadu a masallacin aksa a kwanakin ƙarshen watan ramalana mai alfarma baya ga matakan da 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka ɗauka na ƙoƙarin fitar da falasinawa daga gidajensu a yankin gabashin birnin kudus domin rusawa da nufin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da kuma matakin da yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida suka ɗauka na neman kutsawa cikin masallacin aksa don gudanar da bikin haɗe birnin kudus baki ɗaya a matsayin mallakinsu rahotanni sun tabbatar da cewa a matakin farko da duniya ta gabatar da kiraye-kiraye kan ganin an dakatar da buɗe wuta shiga tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da bangaren gwagwarmayan falasinawa da suke yankin zirin gaza Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya nemi a jinkirta duk wani batun neman dakatar da buɗe wutar daga kowane bangare domin gwamnatin gwamnatinsa ta samu damar ƙara rusa yankin zirin Gaza da zubar da jinin Falasɗinawa saboda gamsar da Yahudawan Sahiyoniya 'yan kakagi da cewa gwamnatinsa ta yi nasara a yakin da take yi da ƙungiyoyin gwagwarmayan Falasɗinawa da suke yankin zirin Gaza duk da irin barnar da makamai masu linzamin ƙungiyoyin gwagwarmaya suke yi ga matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida musamman a wannan karo da makamai masu linzamin suka samu gagarumin ci gaba wannan karo har-haren wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan yankunan falasinawa sun fuskanci mai da martani daga kungiyoyin gwagwarmayan falasinawa musamman har-haren makamai masu linzami da suke ruguza gidaje da gine-ginen yahudawan sahayuniya lamarin da ya wurga firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu da mukarrab shugabansa masu son ganin yakin ya ci gaba cikin tsananin damuwa tare da rashin mafita musamman ganin yadda makamai masu linzami na 'yan gwagwarmaya suke ci gaba da ruguza gidaje da cibiyoyi gami da duk wani gini a matsugunan yahudawan sahayuniya kuma ci gaba da fuskantar irin wannan barna da faɗaɗar ta lamari ne da zai hana bangaren gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila samun damar gindaya wani sharaɗi akan falasɗinawa a duk wani zaman tattaunawa da za a gudanar domin ganin an an kawo ƙarshen yaƙi a tsakanin su sakamakon haka ya zame ala tilas gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta miƙa kai bori ya hau domin kubutar da kanta daga abkawa cikin kunya mafi muni matukar yaƙin ya ci gaba saboda a wannan karo makamai masu linzamin falasɗinawa suna ƙetara na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami cikin sauƙi domin isa yadda aka auna su Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma sai a gyara zama don kuwa ga shirin nan na muryoyinku masu saurare. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Rigawa Itas ga jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na kira ga shugabannin kasashen mu na Afirka da kungiyar ECOWAS. Ya kamata su tashi tsaye domin kawo ƙarshen yawan juyin mulki da ke faruwa a ƙasar Mali da ma sassan kasashen mu na Afirka baki daya. Kuma ina addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar Mali da ma kasashenmu na afirka baki daya da ma duniya baki daya na gode rediyo jamforiyar musulunci tehran mai magana ilyasu yakuba rigawa ita ga dauki har bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi wani dan tsokaci a game da shugabanninmu na nijar zan muhammed jan aiki a gabanka ba a cewa baya abin da ya yi baya abin ya wuce baya ya wuce yanzu ne muke so mu ga da yanka dan allah dan annabi wannan jajayen da suke shigowa cikin faransa nan da tura nan da suke shigowa cikin nijar suna ta gayyar talaka nijar kasancewa kai nijar kake so da talakawanta ya kamata ka tsaya ka tsaye da magana kai yadda talaka za su ji daɗi ka duba ka gani ka yi iya bakin ƙoƙarin ka ko kuma talaka ya kamata don allah don annabi mu ba da haɗin kai a yi zaman lahiya a samu duk wani abubuwa matsaloli da suke ci ma nijar tuwa a ƙwarya ba mu zanki kula da wasu abubuwan da suke shigowa da wuta wanda ba na alheri ba a cikin ƙasarmu allah kuma ya haɗa kanmu allah ba mu zaman lahiya a nijar mai magana na agwa mai faci daga nan zandar Salamu alaikum Radio Tehran, Radio Iran mai magana mamman lawali mai dawa a jamhuriyar Nijar Agadez ina muku fata heri To magana zani ga shugaban ƙasa mu na Nijar muhammadu bazum to ina mishi jinjina mishi ga abubuwan da ya fara mutane gaskiya ko ina a nan da ya cikin garin agadis ko ina ka zo ana zancen shi ana yaba kuma da ba haka bane to gashi mutane sun fara yabawa allah ba shi izinin ma talakawa adalci allah ba shi izini mana adalci kuma allah ba shi yawancin rai da lahiya kuma allah karewa ga mulki nashi to ina muku fata alheri mai magana mamman lawali a birnin agadis mai dawa Assalamu alaikum wa rahmatullah suna na mamman biniya yakuba a washe daga birnin tawa a jamhuriyar Nijar. Yau dai zan kira ne ga matasan kasashenmu na Afirka musamman ma waɗanda suka yi karatun boko suka kammala suna rike da kwalin su suna suna jira sai gwamnati ta ba su aiki to yana kira ga waɗannan matasa akan cewa su jarba sana'a kai ya zama kullum ana na ana dogaro ga sai gwamnati ta tashi daukan ma'aikata ka je ka kai takardan ka ka ajiye tun da yanzu irin wannan abun ya ma zama kasuwanci sai ka ga kama ana so a dauki misali ma'aikata talatin sai ka da kuɗin gyaran takardun ma da matashi ke kashewa ba kaɗan ba ne kuma an tsawwala kudin da ake ajiyewa takardu sai ya zama kamar hukumomi suna neman kuɗi ma kuma ma'aikata 'yan kaɗan ne ake nema ya kamata dai matasa su gane a ɗan sharaf sana'a wadda ba sai an yi karatun boko ba tana yi rayuwa ta nan ne Allah zai ɗaukaka mutum ba wai sai ta aikin gwamnati ba da fatan matasa sun ji sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan su Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin namu za ta ba da ra'ayi na saman shugaban kasar mu Bazum Muhammad an fara yabawa da kai to mu yanzu abin da muke bukata Bazum Muhammad. Mulkin Muhammad su wanda ya gabata tare da kai aka yi shekara goma mu yanzu abin da muke bukata duk wanda ya san yana da hannu cikin cikin cikin kudin kasa Bazum Muhammad muna fatan ka kamo shi ka ka kamo shi ya fuddo matalaka kudin su ga an ce an yi cuwa wajen eh, kudin makamai can kaza can kaza mu wanzu abin da muke bukata ba zun muhammed duk wanda ya ci kudin kasa ba wai sai mulkin ka ba wanga da kakama zaga za a cewa wanda cikin kasa za ka yi magani shi hau mulkin da ya gabace ya gabace ka kamata ka bincika kowa ya ci kudin kasa ya maido ma talakawa kudin su saboda kasan mu ta Nijar tana cikin wani muyacin hali tattalin arziki babu eh tattalin arziki mai karfi sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya daga unguwar Kadamari ta birnin da magaram a Jamhuriyar Nijar eh, ina kira ga shugabannin kasashen Afirka ya kamata tsakanin tsakaninsu da talakawansu su daure su ringa ma talakawansu adalci rashin adalci na shugabannin kasashenmu na afirka shi yake kawowa talakawa su tunzira kuma su ma sojoji su tunzira su ringa juyin mulki ya kamata shugabanninmu na kasashen afirka don allah don annabi su san ga allah za mu koma ba nan duniya ba ba gidan zama ba ne ba ko mun daɗe sai an mutu kuma kiyama sai ta tashi kuma sai an tayi lahira kuma hisabi sai an yi shi to dan allah dan annabi mu ji tsoron allah mu ji tsoron allah mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya daga unguwar karmari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa gidan rediyo BOH mai magana na ku Siraju Abdullahi daga nan ga kasar Ganga. Yau dai na fito da na ra'ayi mai sanyi-sanyi mai zumudi akan eh, shugaban mu eh, Alhaji Muhammad Bazum kamar yadda muka gani kyakkyawan aiki suna gudana da kuma kyakkyawan manufa tana gudana da kuma shawara da 'yan kasa sauƙin ababa shi dai ba mu fara ganin shi kasa ba amma dai muna kyautata zato tun da kaga waɗanga hanyoyi sun taho insha Allah komai zai sauka. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Iran mai magana sun Maɗatai a nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Malam ɗan Bahaushe dai na cewa Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. Sabon shugaban ƙasar na jamhuriyar Nijar Elaji Bazum Muhammad muna kyauta zaton ya shigo aikin mulkin shi ne da kafar dama ganin yadda ya dauko aiki haikan da gaskiya muna fatan zai kwatanta adalci ko muna fatan gwamnatin yalaji bazum muhammad duk wanda ta kama da handamau ko babakere a kan dukiyar ƙasa za a kwatanta adalci a hukunta shi daidai yadda doka ta bada daga karshe muna fatan wannan mulki na bazum muhammad zai zamo wa al'umma ƙasar nijar lokaci ne wanda zai dariya har kunne boh ku tashi lahiya mai magana sanusi maɗatai a nan jihar da magarin majan huriyar nijar na gode Radio Iran da farko kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum Idris daga Agadez Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bayyana dangance da wannan hatsaniya da ta afkuwa a ƙasa Abidjan game da 'yan ƙasa wanda suka farma 'yan Nijar game da harakokin kasuwancin su da sauran abubuwa game da wata bidiyo da aka yada. To kun ga irin haka ya kamata shugabanninmu duka na Afirka bai kamata ba a ce a tsakanin 'yan afirka ana samun irin wanga tashin hankali wanda yake na kabilanci da sauransu ya kamata shugabannin mu ire-iren waɗanda abubuwa su rika sa cikin kundin ƙasashe saboda kowace ƙasa yanda a nan nijar akwai 'yan can a abuja akwai wanda suke 'yan ƙasashe can haka su ma can akwai 'yan nijar to haka afirka take duka a dunkule miki duka uwa guda ne uba guda ne kenan bai kamata ba a ce shugabanni suna kallo har sai huta ta hura a kai ana kashe rayuka ana ma wasu Allah sa wannan kira nawa ya kai ga shugabanninmu inda ya dace Allah ka karshen wannan matsaloli. To Marilla ina gada kai ne ma zan ja birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. kar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya. Shiri wanda yake amsa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara magana kan haƙƙin ma'aurata inda muka yi bayanin haƙƙin miji a kan matarsa mun kuma fara da haƙƙin biyayya. A yau za mu kawo wani bangare na haƙƙin mata kan mijinta daga cikinsu akwai ciyarwa. Ciyarwan bai takaita ga abinci kaɗai ko abin sha ba, amma yana nufin wato kashe mata dukiya a kan abinci da abin sha da tufafi da wurin zama da kuma buƙatunta na yau da kullum. Shi ne kuma ake kira na faka a istilahin malaman fiƙihu. Wannan haƙƙin na ciyarwa ko kuma na faka. dole ne mijin ya ba ta koda kuwa matar mai wadata ce tana iya yi wa kanta dukkanin wa'annan abubuwan a wannan bangaren akwai maganganu da dama wanda ya kamata mazaje su sani musamman wa'anda suke makokorowa da dukiyoyinsu wajen yalwatawa iyalansu gaskiya shi ne zai iya lissafa da zai kashe dukiyarsa a cikin iyalansa idan allah ya yalwata masa to ya yalwata idan kuma yana cikin kunshi ya kashe masu kudade gwargwadon halin da yake ciki a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cikin wani hadisi mafi alkhairin ku ne wanda ya fi kyautatawa iyalansa ni na fi kowa kyautatawa iyali a wani hadisin yana cewa iyalan mutum suna kamar fursunoni ne a hannunsa mafi soyuwar mutane a wajen Allah ta'ala shine wanda ya fi kyautata wa fursunonin da suke hannunsa wato iyalan gidansa har ila a wani hadisin daga imam musa bin jafar alaihi salam yana cewa iyalan mutum kamar fursunoni ne a wajensa wanda allah ya yi masa ni'ima to ya yalwata wa fursunonin da suke hannunsa idan har bai aikata haka ba to ya kusa allah ya ɗauke ni'imar da ya yi masa hadisai da dama su yi magana akan mutum ya kyautata wa duk wanda suke ƙarƙashin ikonsa ko kuma ƙarƙashin kulansa gwargwadon abin da allah ya bashi da kuma ya yalota masa na dukiya a wani hadisin yana cewa wanda yake wahala akan neman halaliyansa kamar wanda ya fito jihadi ne fi sabilillahi daga ƙarshe an karɓo hadisi daga abu jafar alaihissalam imam bakar alaihissalam kenan yana cewa wanda ya nemi arziki a duniya don ya wadatu daga roƙo mutane da kuma yalwatawa iyalansa da kuma don tausaya makwabtansa zai haɗu da allah mai girma da ɗaukaka a ranar ƙiyama fuskansa tana haske kamar wata na daren goma sha hudu da ƙarshe ya kamata mu san cewa matar mutum abokiyar rayuwarsa ce wacce take musharaka da shi a jin daɗi da wahala a farin ciki da baƙin ciki a cikin wuya da kuma jin daɗi haka ya kamata duk wanda allah ya yalwata masa ya yalwata wa iyalansa kamar yadda wa'annan hadisan suka bayyana kafin mu karkare akwai bukatar mu yi magana kan cewa ya kamata namiji ya yi duk abin da zai iya yi na samar da hutu da walwala ga iyalansa ba don komai ba sai don ba inda za su je su sami hutu da yalwa in ba a gidan mijinsu ba ko kuma iyayensu ba haka ma 'ya'ya idan ba a gidan mahaifinsu ba ba inda za su je su sami hutu da yalwa a rayuwarsu sai a gidan mahaifin nasu da wannan dalili ne allah ta'ala ya sanya idan mutum wato ya nemi kuɗi don shaidar iyalansa yana da ladar jihadi a tafarkin allah ana son ya tausa iyalansa kamar yadda yake son allah ya tausaya masa ranar kiyama ranar da babu tausayi sai daga allah ta'ala da fatan masu sauraro sun ji daɗin wannan shirin sai kuma can da yamma idan allah kai mu za ku sake ji mu ɗauke da wani sabon shirin a halin yanzu ni tahir amina ke cewa a huta lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin amsoshin tarbiyya kenan to yanzu kuma ga shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na Afirka a yau. Shirin Radio Hausa VOH da ke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai kai mu jamhuriyar niger inda shugaban kasar Muhammad Bazoum ya sha alwashin yaƙi da mahan da masu rubuta ciki da dukiyar ƙasa karkashin wani sabon shiri mai suna Operation ba sani ba sabo. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka To a jamhuriyar Nijar shugaban kasar ya lashe takobin shiga kafar wando guda da mahandama da masu babakere da dukiyar kasa a ƙarƙashin shirin da ake kira operation ba sani ba sabo tuntuni har an fara bincike kan wasu da ake zargi da wawushe dukiyar jama'a na baya bayan nan shine dai wanda ya ritsa da wani babban jami'i a fadar shugaban kasa wanda ake zargin sa da handa mai miliyoyin kuɗin tsefa yaƙi da cin hanci da rashawa na kan gaba a jerin alƙawalin da sabon shugaban kasar ta Nijar Muhammad Bazoum ya ɗauka a yayin da yake yaƙin neman zaɓe a watan Disamban shekarar 2020 ta gabata. haka kuma ya nanata wannan aniya a jawabinsa na rantsuwar kama aiki a ranar biyu ga watan afrilun da ya gabata bayan bayyana shi a matsayin sabon zababben shugaban kasa hakan dai ya sa a yanzu shugaban ya kaddamar da shirin wanda ake kira da operation ba sani ba sabo domin tsaftace ma'aikatan gwamnati inda cin hanci da rashawa ya yi katutu kan wannan batun mun je ta bakin malam sani iro mamba a kungiyar farar hula masu rajin yaki da cin hanci da rashawa a arewacin kasar to kasan bisa ga magana ta shugaban kasa bisa ga cin hanci da rashawa lalle magana ce wadda yake shi wanga yanzu da ya hau ya yi magana kanta ya ce zai hana cin hanci da rashawa to amma kasan da kai magana ko saboda shi wa kanshi shugaban kasa da ya shiga wannan magana shi ya ta ya ce zai yi yaƙi da cin hanci da rashawa sai gashi kuma sai muka ga abun gashi nan dai ga nan dai abun da ake tama bai a shi ba abin sai ya kasance ma kai cin hanci da rashawa ma sai ya ci gaba odi ya ja baya kuma ya kasance wanda suke cin hanci da rashawa kuma ba daka masa hannu abu ne ba gaskiya ba ko eh, inda gaskiya ne duka wanda ga magana da yayi ai da wani za a kama a cikin kasar nan ba su da iyaka sai ya kasance ka ba haka ba ne eh kuma game da zancen wannan bulala da kake cewa ko ta tasiri ko ba ta tasiri ai wa ga tasirin ta a nan Nijar duka babu wanda zai ce muka ga tasirin wannan zaman gari da shugaban kasa ke cewa ya sa to kaga kenan abun nan ba haka bane inda haka nan ne ai ka san dada abun lalle da mun ji daɗi saboda miliyarorin kuɗi sun sun sun bude sun tafi alal misali da kai wajen makamman nan da aka yi ta saya na ba gari ba sai wanda yake sun zo sun hallaka mu yan kasa da yawa kenan kaga anan ma ya kamata a ce an tsaye da al'umma da yawa basu gare shi to sai dai abin kuma da yake na gida ne ya tsaya a haka nan sai dai magana baki kawai Malam Sani Iro kamar yadda aka ji yaƙi da cin hanci da rashawa na cikin alƙawuran da sabon shugaban ƙasar ta Nijar ya yi lokacin yaƙin neman zaben sa kuma ya sake ta hakan yayin jawabin rantsar da shi sai dai wasu ƙungiyoyin farar hula a nan Nijar na sukan lamarin da cewa akwai wasu waɗanda suna ma cikin mambobin gwamnati da tun ba yau ba ya kamata a ce an gurfanar da su kan rashawa amma ba a yi hakan ba ko za ka ce kan hakan wa'annan shugabanni na afirka da suke kullum suna magana ga cin hanci da rashawa cin hanci da rashawa za su yi maganin shi kuma basa yi ai kasan kai kai da shi ya za a yi kuma kama wanda ya lahin irin naka kai ne kike fara wannan kake fara nuna wannan babban lahi na cin amana kasa don da cin hanji rashin cin amana kasa ne ai duke talakawa ce duke kasa ce suke handa miwa suke kasashen turai su su dinki ne in ka in ka duba ka duba Nigeria irin kuɗin da aka samu makudan kuɗin da aka samu kuma yanzu kasar ta mai ta kan wannan Nigeria idan an bincika ka san iyakan miliyarorin za a huduwa ai ba su da iyaka amma dai Allah sa dai muna da ran lokaci na zuwa mu Allahu za ku yi mamakin ko me yene ne ya eh, sha mu Allahu muna sauraron shi muna jiran shi ko mu ga yanda zai yi wannan kokowa da cin hanci ya rashawa shi kan wannan sabon shugaban kasa namu Muhammad Bazim Allah ya taimake shi bisa ga maganar da ya faɗi amin To lalle wanga sabon firaminista da Allah ya kawo ka hoda cikin kasar mu kowa san abin da suka yi a lokacin baya har ma aka dan eh, sauya mashi wani matsayi ko ba gaskiya ba. To kenan yanzu shi bisa ga dokoki na na tahiyar kasa wanda aka tabbata da yayi handama ya ci amanar kasa aiki ya cin amanar kasa ne duk wanda ya ci kudin kasa aiki kawai ya ci amanar kasa ne. Kenan bai kamata ba kuma a ce an ba shi matsayi wuri irin wannan ko ba gaskiya ba. Idan ana son gaskiya wannan mutum ma bai kamata ba shi possible wanda yake zai zai samu shiga inda zai ci wani abin nan ko ya ƙara abin da yake kuma idan shari'a za a yi shi ba zan da ce zai dauki tsohon ya ai gare shi ne ya kamata ya fara shi firayim minista ke kanna eh, eh, sauran bayan eh kamun ma su kawunan su fara da su wa'annan ke inda kowa ya san abin da aka yi kuma kowa ya ta magana kan wannan abu na wannan sabon firayim minista da aka huda to muna fatan dai ke kasar ga tamu raymond ai hankali ai taka tsantsan sautu kun ga yanzu dai yan ga yan tawaye na kasashen wa'annan namu ta da nigeria mali sun haddabu kasashen sun haddabu kasashen mu kenan yau muna cikin tsaka mai wuya a yi kokari a san yadda za a yi ba an ba shi firaminista ba bisa ga yana da laifuka a a san dai yadda za a yi a nemo abun da suka handa min nan a cikin gaugawa idan eh, kasa ta ci gaba kuma abun gar a ce da yace zai yi na busa ga yaki da cin hanci to yayi kokari abun ga aka same shi ai kokari a sai makamai na kirki a san a samu eh, karatu ilimi mai zurfi ga al'umma tunda yau ka san kaga ilimi ya tabarbare saboda babu kuɗi kuɗin ko da kwai su ma ba a san inda suka shiga ba to koya su 'yan kasar ke kallon wannan matakin ga abin da wasu daga cikin su ke cewa babban ra'ayi wanda za mu bada bisa wannan abu wanda ba zai mu ya sa gaba mu ne sai mu ce gaskiya tafiya ce mai kyau kuma wannan abin aka yi za a kawo ma ƙasa canji za a kawo mata ci gaba a cikin ƙasa kuma talakawa su da kansu wannan abu ya gyara su sosai sun yi alfahari da wannan abu kuma wannan abu shi zai sa ƙasa ta ci gaba wannan cin hanci da rashawa wannan kowa ya san duk duniya ƙasar da ake ci hanci da rashawa ba ta ci gaba muna fatan ubangiji allah ta ya shirko allah sa abin nan da ya ɗauko ya ci gaba ya dora bisa haka saboda mu mun ga alama mun ga alama zahiri saboda yanzu akwai wasu manya-manyan shiga-shige wanda suka kama hau mulki suna ganin kamar su suna da rigar kariya kuma yau a waye gari sun yi cin hanci kiri-kiri kowa gani kuma ya huto a duniya ya bayyana ma duniya ba haka nan bane yanzu suna can rike sai an bincike su an gani kuma yanzu bisa kan wanga harkoki na makamai wanga wanda aka yi zo aka yi cin hanci bisa kansu yanzu ga nan shi ma maganan nan bisa kan ta yake mu muna fatan Allah sa wannan abu ya sa a ci gaba a haka kuma duk wani wanda yake cin hanci da rashawa ya daina ko kuma doka ta hau saman kanshi mu wannan abin aka mana shi shine a cikin ƙasa an kawo mana canji gaskiya muna goyon ba bisa kan eh, wagga ta da bazin ya ɗauko yana yaƙi da cin hanci da rashawa kasan duk ƙasar da ke cin hanci da rashawa babu da za a ci gaba wasu za su mai dukiya al'umma si ba bakere da ita kuma suna ganin kama tasu ce kuma lahalin ta jama'a ce gaskiya muna goyon bayan shi sosai ɗari bisa ɗari kuma muna mishi kyakkyawan fata muna mishi fatan alkhairi Allah ta maike shi Allah ya haɗa shi da mutane mashawarta masu jin tsoron Allah wanda za su ba shawara ta gari wadda za a ci gaba da aiki cikin ƙasa kuma talaka talaka gani a ƙasa akwai cin hanci da rashawa mana amma muna goyon bayan kenan shi bazum inda ya ga wata cin hanci da rashawa ta bullo ya kokarin ya yaƙi wannan wannan bangaren insha Allah muna mishi fata alkhairi gaskiya sosai Allah ya taimaka to mu wannan wannan muna goyon baya ɗari bisa ɗari kuma muna mishi fata sa'a muna so duka 'yan nijar kowa in yayi sallah zan ba allah na addu'a eh, saboda allah kare shi da makiya ya ɗauko aiki mai kyau wannan mu muna mishi fatan sa'a muna mishi fata alkhairi abu mai kyau ne wannan insha allah kuma ga alamu nan sun fara eh, mun fara gana alamu mu alamu yanzu ba mu ga an kama guda ba a ba an kama wani jigo na a shi kenan alamu sun fara nuna gwadawa can hanci wannan akwai shi da kyau kuma amma yanzu tunda aka kame guda ya dan yi sanya yanzu mutane suna dan fargaba eh mu haka muke fata ubangiji Allah ba shi nasara to gaskiya ni abin da ya shawarar zan ba shugaban kasa bazum muhammad kai ya kai ya yarda ya dibi wanga dan jami'a ne ko wanga ba dan jami'a bane kowa ya san eh, ya wa ya rike wani matsayi mulkin da ya gabata a yi binciken shi kowa ci kudin kasa a kama kudin kasa ba wai a kama shi ba ko a sa shi a kaso a a kama shi ya fiddo kudin kasa mutane da yawa sun ci kuɗin ƙasa wannan mulki wanda ya gabata na Muhammadu Isu sosai kuma ba zan ba a sanin su saboda yana cikin mulkin wanda aka yi muna fata duk wanda ya ci kuɗin kasa an samu sauyin shugaban ƙasa ya fuddo kuɗin kasa kuma ya hukunci ya samu hukuncin da wanda ya aikata daidai da shi. Eh, wannan sabon shugaba namu na Nijar Muhammad Bazoum game da irin ƙudurrukan shi da ya doka wanda yake na alkhairi game da kasa game da ci gaban kasar mu ta Nijar ni babu abin da zan ce sai dai in ƙara ƙarfin gwiwa bisan kansu kuma ya zamanta abin gai ya zamanto faɗa ne ya zamanta aiki ne eh duk abin da aka ce za a yi na alkhairi kenan a yi kokari a ga an tabbatar da shi ba a yi ta faɗa ba ana shiga kafafen yaɗa labaru an yi kaza ko za a ɗauki ƙuduri kaza a'a ba shi ne ba aiki a aikace haka ya kamata kenan a riƙa kwatanta muna mushi goyon baya Malam ɗan Bahaushe dai na cewa Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. Sabon shugaban ƙasar na jamhuriyar Nijar Alhaji bazum Muhammad muna kyautata tan ya shigo aikin mulkin shi ne da kafar dama. ganin yadda ya ɗauko aiki haikan da gaskiya muna fatan zai kwatanta adalci ko muna fatan gwamnatin Alhaji bazum Muhammad duk wanda ta kama da handamau ko babakere a kan dukiyar kasa za a kwatanta adalci a hukunta shi daidai yadda doka ta bada daga karshe muna fatan wannan mulki na bazum muhammad zai zamo wa al'umma ƙasar nijar lokaci ne wanda su dariya har kunne a yanzu haka dai daya daga cikin daraktocin gudanarwa al'amura a fadar shugaban ƙasa ibrahim amadu musa ya bakunci gidan yaron sahi a ci gaba da binciken da ake kan badakalar ɗaruruwan miliyoyin sefa da ake zargin an ciro ta bayan fage daga asusun baitulmalin ƙasa da sunan fadar shugaban ƙasa a shekarar 2020 wannan almudahana na daga cikin jerin ayyukan asha da hukumar halsiya ta yaki da cin hanci da rashawa a ƙasar ta ce ta gano a can baya sai dai ɗaukan matakin hukunta waɗanda batun ya shafa ya faskara dalilin kenan da wasu 'yan ƙungiyoyin farar hula suka ce lokaci ya yi da ya kamata a taro batun yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ya yi wa ƙasar katutu a washe garin shigarsa ofis bazum muhammad ya gana da shugabannin hukumar ta yaƙi da cin hanci da rashawa abinda ya basu damar gabatar da koke a game da tsaikon da ake fuskanta wajen isar da rahoton hukumar wanda kuma suke ganin cewa shine kawai hanyar da ya dace yadda za a kai ga hukunta duk waɗanda suke da hannu a cikin wannan sabon shirin wanda ake kira da operation ba sani ba sabo to masu saurari anan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya wannan ne kuma kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen mu kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Shugaban kungiyar gwagwarmayar Falasɗinawa ta Hamas Ismail Haniya ya gode wa gwamnatin kasar Qatar kan ware dala miliyan 500 domin gyaran yankin zirin Gaza da Isra'ila ta ragargaza. a cikin wani sa wanda ya fitar a daren jiya shugaban kungiyar ta hamas ismail haniya ya bayyana cewa matakin da gwamnatin kasar qatar ta ɗauka ɗin na dala miliyan 500 domin gyaran yankin zirin gaza sakamakon barnar da gwamnatin yahudawan isra'ila ta yi wa al'ummar yankin da cewa hakan abin yabawa ne ya ci gaba da cewa matakin da qatar bai takaita ga gyaran yankin zirin gaza ba domin kowa tsawon shekaru da gaza ta yi a killace kasar qatar tana bayar da taimako ga al'ummar yankin ministan harkokin wajen kasar qatar muhammad bin abdulrahman al thani ya sanar a yammacin jiya cewa bisa umarnin sarkin qatar an ware dala miliyan 500 domin sake gina yankin zirin gaza a cikin bayanin da ya rubuta a shafinsa na twitter ministan harkokin wajen kasar ta katar ya bayyana cewa kasarsa za ta ci gaba da kare hakokin al'ummar palestino tare da bin dukkanin hanyoyi da suka dace na diplomasiya domin ganin an yi adalci wajen baiwa al'ummar palestino damar kafa a kasar su mai cin gishin kanta ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa matsalolin tsaro akan iyakokin azerbaijan da armenia za su iya tasiri akan kasarsa minista harkokin wajen kasar ta iran wanda ke gudanar da ziyarar aiki a birnin yerevan na kasar armenia yana ci gaba da ganawa da manyan jami'an gwamnatin kasar akan batutuwa da suka shafi halin da ake ciki a yankin a zantawarsa da ministan harkokin wajen kasar ta armenia ara ezeban a yammacin jiya muhammad jawaz zarif ya shaida masa cewa iran ta damu matuka dangane da zaman doya da manja da ake yi a yankin karaba tsakanin armenia da kuma azerbaijan ya ce iran ta yi imanin cewa duk wata matsala ta tsaro tsakanin waɗannan ƙasashe biyu makwabtanta to tabbas za ta yi tasiri a cikin ƙasarta saboda haka tabbas batun tsaro da sulhu da fahimtar juna a tsakanin waɗannan ƙasashe abu ne mai matuƙar muhimmanci ga ƙasar ta iran da ma dukkanin ƙasashen yankin tun a ranar litinin ta gabata ce dai muhammad jawad zarif ya fara ziyara aiki a ƙasar azerbaijan inda ya gana da shugaban ƙasar da kuma sauran manyan jami'an gwamnatin ƙasar inda kuma a laraba ya isa kasar armenia da nufin ganin cewa sulhu a tsakanin kasashen biyu ya dore to jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran firaministan kasar burtaniya boris johnson ya bayyana nadama akan yin kalaman batunci akan addinin musulunci da yi a lokutan baya kamfanin dalancin labaran ekna ya bayar da rahoton cewa a cikin wani bayaninsa a gaban manema labarai firaministan kasar birtaniya boris johnson ya bayyana dama akan yin kalaman ɓatinci wanda ya rika yi a lokutan baya akan addinin musulunci a cikin shekara ta 2018 boris johnson ya yi wasu kalamai na ɓatinci da cin zarafi ga addinin musulunci da gaske har da cewa mata musulmi masu saka burka sun yi kama da akwatin saka wasiƙu To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokacin sai kuma can da rana idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya.